واعبد ربك حتى يأتيك اليقين kuma ka dawwama akan bautar Ubangijinka ka ɗure akanta matuƙar kana da rai har mutuwa ta zo maka kana kan hakan.